Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi. ‘Yan watan duniya kun samun wawa da ruwa. Yaya zan kaure ko kuna so ko ba kwa so ne Kai malam, na fa gaya maka ainihin ka daina zuwa kana sha min gama ko? Kana da muna da wari? Maja. Maja? maje uwaka maje uwaka nace maka ka ci gidanku na ma da raguwa ta ce yan matan duniya kun samu wawa ko kuna so ko ba kwa so me ruwa me ruwa salamu alaikum salamu alaikum ina sauran mutan gidan Ajiya akwai miti akwai taro kenan. Ina Ba ka da hankali ina ka fita. Wallahi kan ne gare ne aiki muna da biki ne. A kwal. Kwal zan je. Muna fuka bacci a dinga tashi. Ina sallama kai wato kana alwala ba saka an samu sallama ba ko Amadu. Ai ba sallah kake yi ba. Wallahi sai za ka yi magana ba. amin ya Allah a yanzu ma mutum yana iya bari ga hanya nan a mutum a shirye nake mutum dubu nawa suke son shigowa gidan nan labari ya isan min cewar a gida wa ai na isan dama bata fito ina zuwa ina zuwa ina zuwa saboda reni dije kowa ya fito na gidan nan kowa ya fito ina da magana Na hajiya ta. Ina da magana kowa ya fito. Labari ya isa min a gida. Abubuwan da ake a cikin gidan nan ya yawa. Yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban. Tintin wani hairar kuka zan dinga zama kamar karya a cikin fara. Ni kuma hajiya. A matsayinka na ustaz kuma mai faɗa a cikin gidan nan, amma duniya gaba ɗaya in har ka cika kai cikakken ustaz. Ah, ya kamata idan ana batsala ko ana wani shashanci a cikin gidan nan ka tsawatar. Hajiya fa wanda ya rufa wani asiri fa Allah zai rufa masa. Shikenan dukiya ga ta dukiyar banza ba a san zafin ta ba. Ni ni na san zafin dukiya da na zuba na gina gidan nan. A haka kenan za mu zauna da ku? Shikenan dan kana haya a gida a abin da ke cikin gidan hayar ba abin da ya shafe ka da shi. ko kuma kamo mutuncin gidan babu ku da shi a haka za mu zauna da ku kenan walle walle to ba kuɗi muka bayar ba kuɗin da ka bayar a nawa ike sai in ya maida ma kuɗin ka gabje ki kai ba gana sikiri ne duk abin da na ga dama yi sanya a cikin gidan nan da abin naku ya kai da haka wai yanzu a ce makota a je a gaya min wai sai dai a je gidana ake ni cewa wai a gidan nan wai an kama kwarto a gidan nan kwarto To bari hajiya banni da su. Farto ne abin da na sani ina da faɗar gaskiya sai dai duk abin da za a yi min a yi min. Wannan kwartan ba zai wuce a nan gidan ike ba. Ai ba na nesa ba ne kwartan. Mai sana Eh? Mai sana. Ka kiyaye na rantsi da Allah. Ya ana magana kwarto kana kallo na. Kowa a gidan nan ya san wanda yake yin dare. In za a bi eh, eh, eh, sila wanda yake daɗewa polis ne. ba za. tun da ya san kwartan ba sai ka faɗa ba dan iya tun da kai neman fada kake a gun hajiya mu ba ma neman fada a gun ka faɗa mata kwartan kai ka sami kawai zan yi maganin su wani ni ni ne kwartan to ba ku gaya maka ko sanda aka wa ma ban ci fara ba yauwa za ku ma bayyana kowaye ni yanzu hakuri na ya kare kullum ni kenan sun tiri a hanya in zo ina sulhu a gidan nan ko in zo ina magana ina tsawatarwa a cikin gidan nan ni shi kenan ba da aikin yi sai sun tana zuwa gidan nan assalamu alaikum bandi da su zan yi magana su ta ina ban mai su kaga ai magana ta kare ai kai karshe kamata an riga ta zo karshe ne fa a sallame ka ta zo karshe ka gane yanzu abin da na fahimta shine tunda kai baka san ina ma mutunci ba babu ko naira ɗayar ka a kama haya a gidan nan kyauta na ajiye ka ustaz wai dan a'a dinga samun ido abin da ke tafiya gidan nan duk ba za ka iya ka taimaka min ba ba biyan haya kake ba ka tuna cin arziki na ajiye ka salamu alaikum kai kai babu ruwanka babu ruwanka yi man shiru ba na son jin magana kowa a gidan salamu alaikum ka bar min gidana kawai ka bar min gidana subhanallahi ni zan dawo in zauna a nan ɗakin da ustaz yake in sa wa dukiya ta ido ga abin da ake aiwatarwa a gaba na ai ba ku isa ku isa salamu alaikum da haka zan da gidan nan salamu alaikum hajiya ina magana to hajiya yanzu da kike cewa ki tattawo gidan nan ki ta tare saboda Allah idan kin dawo gidan nan ina gurin zama babu gurin zama a cikin gidan nan ni da dukiya ba sai ka ba min doka kun yi kokari hajiya shagunan waje ma fa duk kin sa na ce ku daina min magana kai sallama kake min sallama kake min me zan yi maka to hajiya sai ki rika wai kina magana ana magana alƙali ce ke oho ha to gida dai zan da gidana

eh kwarai eh. kuwa a nan gidan da ba mu caje mu ga waye mai dare kai eh, kai ka mu kowa dare labai ni ake so a dora tashi wallahi dai ba da ci uban mutum a gidan nan dai ah, ba da ah. one by one magana gaskiya ai dole mu one by one dole mu mai kai dare a gidan nan kai ne kai ne a ah, waye dare in ba kai kai ne dare ba dare kuma akwai easy easy kuma anan amma kana hukuma kana Salamu min ido ba. Hausa Arewa TV. don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.